والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى بالجزاء وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شاشد بوتر الربيع الثاني عندنا من الله صلى الله عليه وآله وسلم 1441 wanda shi ne dai da sha uku ga watan sha biyu shekara 2019 a wannan masallaci a daidai wannan lokaci lokacinmu ba shi da yawa amma abinda nake so in faɗa kada allah ya sa ya zama musifa a kaina da kuma kanku ana cewa idan kun talata dare fatilka musibatu idan baka sani ba jahilci shi a kankin shi masifa ne wayan kunta dire, in ko mutum ya sani sannan bai aiki da abin da kuma ya karanta ba to fal musibatu a azam musiba kuma ta fi girma mata suna iya ƙoƙarin su gurin karatu balma hasali wani lokaci binciken da muke da shi yanzu galibin 'yan mata idan za su yi aure mazajen da suke aura sun fi mazajen karatu sai dai kawai inda ake samun matsala da ku ko kuma wajen aiki da abin da aka karanta nan ne inda rigimar take to yana da kyau ku gane cewa karatu idan an yi shi an san shi ba wanda zai tsira a lahira sai wanda ya aiki da abin da ya karanta dan haka annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ya ce la zulu kadama abdin duk wanda ya je gaban allah ya tsaya ba zai matsa nan da can ba hatta yus'ala an umrihi fi ma afnahu sai an tambaye ki shekara nawa kika a duniya ya aka yi rayuwar ta ƙare sannan sai an tambaye ki akan kuɗinki ina kika samo su ina kuma kika kashe kuɗin sannan sai an tambayi mutum an shababihi fi ma ablahu lokacin da kike matashiya da shekaru ƙanana a jikinki ina ƙarfinki ya ƙare sai ki ma Allah bayani sannan sai an tambayi mutum an ilmihi fi ma amila to da za a yi miki tambaya akan me kika karanta idan baki san komai na addini ba kika tafi lahira haka wata rigima ce mai zaman kanta idan ko kin sani sannan baki aiki da abin da kika sani ba ita ma wata ma rigima ce mai zaman kanta shi yasa za ku ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ya ce innal mu'mina ko innal abdal mu'mina idza mata idan ba wa mumini ya mutu wa wudi a fi kabari aka je aka ɗauke shi cikin kabari ana saka shi. wanda suka rufe ki za su juyo gida su dawo a daidai lokacin ɗai kunnen ki na kasa yana jin ga mala'iku nan za su taso su miki tambaya ɗai kunnen ki kuma na sama yana jin ƙarar takalman waɗanda suka rufe ki za su juya wanda suke kallon tashar hausa bakwai akwai wata rana muna karatu da mata muka zo kan wata gaba sai na ce musu da za a yi yau a ajiye karatun su tashi tafi makabarta za su ga sun saka tun daga farkon shiganmu makabarta har zuwa aji a dawo cikin abin da na faɗa musu idan ba ku sani ba yanzu da za ki ɗauki a ɗauki iya tsawonki yanzu da girmanka a je a auna kabarinki a ɗauke ki da ranki da lafiyar ki shiga cikin kabarin ki kwanta idan kika kwanta in aka ce ki tashi ba za ki iya tashi ba sai an kama ki an taimaka mai kin to da yanzu wannan fadaran ranki da lafiyar ki aka auna kabari daidai tsawonki da girmanki kika shiga kika kasa fita yanzu ran da kuma saka ki aka yi ba ki ka shirya da kanki ba yaya za a yi kun ga rigima sai da hali to kina suna tafiya ɗaya kunnen na sama yana jin ƙarar takalman mutanen da suka rufe ki za su dawo na ƙasa yana jin ga mala'iku nan za su taso za su miki tambaya za su tambaye ki abu guda hudu man rabbuki man nabiyuki ma dinuki wa ma ilmuki waye ubangijinki kina ganin tambayar kamar tana da sauki yanzu a nan duniya za ki ce Allah ko to dole da kika mutu alaƙar ki da Allah ba ta da kyau ko kin je wannan wala ba za ki ba da wannan amsar na biyu za a tambaye ki waye annabin ki na uku sai an tambaye ki wani addini kika yi duk tambayar da Allah zai ma dan adam kafin ya mutu sai da ya faɗa masa ga tambayar da zai masa sau da magana ba ki sani ba a duniya ake yin ta daga zarar ki ta kare babu magana ba ki sani ba an riga an wuce wannan babu kuma da za su tambaye ki uku su ce man fi ki ba su amsa man fi ki ba su amsa ma biyu ki ba su amsa a zo kan wa ma ilmuki me kika karanta a duniya ki kasa ba su amsa to dukkan wa'ancan ukun da kika amsa ba su da amfani ba kamar tambayar duniya ba ce da idan ana buƙatar mutum ya ba da amsa abu guda biyar ya amsa hudu ana cewa to a kawo da kai a kansu ya tsallake wannan ba haka take ba da haka ina tunatar da ku a matakin farko wanda suke ƙoƙarin karatu a cikinsu to ku yi ƙoƙari ya zamanto ku yi aiki da abin da kuka sani iya gwargwado sannan ku yi ƙoƙari ɗabi'unku kada ya zama ɗabi'un waɗanda ba su da karatu in wanda suke karatu ɗabi'a su ya zama daidai da waɗanda ba su karatu ba eh, lallai ya kamata ku sani cewa karatu ba tsakani da Allah bai amfani ba wannan shine abu na farko abu na biyu kamar yadda kuka ji malam albayani ya gabatar da bayani abin da yanzu aka ci ai magana akan shi a janyo hankali akan abin da ya shafi tarbiyya abin da ya shafi tarbiyya abubuwa ne kamar haka na biyu da nake so in janyo hankalinku a kan shi wanda kowace daga cikinku ya kamata rayuwarta ta ginu a kan shi al'imamu hassan al-basari an tambaye shi me yasa baka tashin hankali da rashin kwanciyar hankali da rashin zaman lafiya irin na mafi yawancin mutanen da suke rayuwa a zamaninka sai ya ce ya gina rayuwar shi ne akan abubuwa kamar haka ya ce na farko ya san abin da Allah ya rubuta na arziki nashi ne sai ya nazo abin da ya zo sai ya sashi a lissafi abin da bai zo ba bai ma sashi a lissafi ballantana ya wahala da yawa yawanku muna zato kuke yi ga Allah menene ma'anan muna zato ga Allah ku duba ku gani duk wacce ta zo duniya a cikin ku a nan sai da ta biyo matakai kamar haka mataki na farko Allah ya ce wa al'ata alal insani labari ya taba zuwa wa dan adam an samu zinun min ad-dahari wani lokaci na zamani wanda lam yakun shay'an madhkura bai taba zama wani abu wanda ake ambatansa ba ni da nake magana da ku da kuke saurare kowa a cikin mu nan kafin a kaddara aure tsakanin babarsa da babansa a wannan lokacin lam kunshi an mazkura daga baya Allah sai ya ce inna khalaqnal insana mu muka halitta dan adam min nutfatin daga digon mani duk yadda yanzu wata za ta ganta da jirin kyau da Allah ya yi mata to ta ce to matakin da ba a wuce ba wanda ake tofa majina a bango shine mataki na mani daga nan ta tsallake ta tafi mataki na jini ta yi kwana arba'in arba'in arba'in ka haɗa kwana tamanin daga nan ta tsallake ta tafi mataki na mudga tsokar da ba a wuce a sa a baki ba a tattauna sai da kika kwana ɗari da ashirin a wannan matakin a wannan matakin inda Allah ya ga dama zai iya turowa idan ya ga dama a same ki in ya ga dama ya ce a ɓarar da ki shine abinda Allah ya madaukakin sarki yake faɗa cewa ya ayyuhan nasu in kuntum fi raybin min al-ba'thi fa inna khalaqnakum min turabin thumma min nutfatin thumma min alaqatin thumma min mudghatin mukhallaqatin wa ghayri mukhallaqa akwai wanda in ya kai wannan matakin in Allah ya ga dama a halice shi sai a ci gaba sai a turo mala'ika ya busa masa rai galibin ku za ku ga cewa casa'in da biyar cikin ɗari na mata da sun fara sun ɗauki ciki Allah yake tsayar da jinin al'adar da suke menene hikima ta yadda lokacin da ba ke da ciki ke jinin al'ada idan kin fara ciki Allah ya tsayar da jinin ɗaya daga cikin dalilan shi ne Allah yakan sarrafa abin da ya kamata ki zubar na jini sai ya koma ɗaya ne daga cikin hanyar da dan da kika ɗauka a ciki Allah zai ciyar da shi ta wannan hanya shi yasa za ku ga da zaran mutum ya kai mataki tun yana ciki abinci ne zai gina gangar jikinsa to abin da ake yi sai Allah ya hore masa hanyar da yake cin abinci ita ce hanya ta cibiya wannan fa sai dan adam ya yi wata ɗaiɗai wata tara a ciki ga duhun cikin ga duhun mahaifa ga duhun yanar cikin billahi alaikum ina haɗa ku da Allah yanzu Allahn da ya kula da ɗan adam a wancan matakin ya ba shi tsaro wanda haka yake faɗan wannan gurin ya ce alam ya kunu tsufatan mimmani yumna sannan Allah ya kira shi ya ce masa fi ƙararin mace wani guri wanda yake matabbatar da tafi akwai aminci tsakaninku da Allah Allahn da ya lura da ɗan adam a wancan matakin ba shi ba ne Allah har yanzu to babu yadda za a yi sai kuma da girman ka haka sannan a daidai lokacin nan zai baka zai kyale ka wulakanta shi yasa zaki ga ran da kika zo duniya kina zuwa sai a buɗe miki hanyar da tafi hanyar da kika bari dakan da kike ciki ta hanya kwaya ɗaya kawai ake ciyar da ke abinci ta cibiya da kin zo duniya in aka datse ta cibiyar yadda sai Allah ya buɗe miki abu guda biyu kina iya shan nono sannan kina iya shan ruwa kina ƙara girma Allah yana ƙara buɗe miki abin da kika baro wanda za ki tarar a gaba ya fi abin da kika baro don haka galibin mutane rashin sanin girman Allah da kuma rashin muna zo ga Allah subhanahu wa ta'ala ya suke yin wannan al'amari da haka wannan shine abu na farko to a ƙarƙashin wannan shawarar da nake ba ku abu na farko kowace a cikin nan kafin ta auri miji ya kamata ta san wa ta aura wajen samunsa ƙarfinsa ko rashin ƙarfinsa ɗaya na biyu bahaushe ya ce duk lokacin da baki da gashi irin na wanci to kada ki sai kin yi kuma kitso irin na wanci abu na uku duk wanda ke so ya zauna lafiya a wannan rayuwar ta duniya ya ɗauki shawarar da annabi ya bashi da ya ce latan zuru ila man huwa fawqakum ku daina kallon wanda suke saman ku a babin ni'imar duniya ni'ima da kuke ganin ta ta duniya Allah ne ke rabawa ba wani mahaluki ba ne iya rabawa to da haka bai zama dole ba don kun taso tare da wanci kawarki ce ko kilasimen don ku sai aji ɗaya kuka yi ko sanda ma kuka yi karatun ke kin fi ta fahimtar karatu gane wasu bai kai nata ba bai zama dole ba kuma Allah ya yi muku matsayi iri ɗaya a rayuwa ba dole ba ne da aka in kina kallon ai ga wanke tare maka taso yanzu mijin da ta aura motocin sana hawa kawai ma guda goma sha takwas ne ni ga shi nan jiya a yau har yanzu to babu ran da zaki gode ma Allah hakki bar duniya ba za ki taɓa gode ma Allah akan ni'imar da ya miki ba abu na hudu wannan shine abin da aka ce in yi muku nasiha akan shi in janyo hankalinku matsala na abin da ya shafi tarbiyya matsala na tarbiyya yana da alaƙa da asasi ne tun farko yadda ya zama wajibi ga namiji lokacin da zai yi aure ya kalli wa zai auru, to haka ya zama wajibi ga mace lokacin da za ta yi aure ta kalli wa za ta auru. yana daga cikin abin da na faɗa ma 'yan uwa ɗazu na ce akwai wata matsala da da yawa daga cikin malamai saboda ba su ba muhimmanci ba tana faruwa Shi ne kullum abin da malamai suke bayani haƙƙin da ya zama wajibi iyaye su tsare ya'ya su tsare ma iyayensu a lokacin da ba a cika jin bayani ba daga malaman addini cewa ga ko haƙƙi su kuma da ya'ya suke da shi akan iyayensu yanzu a cikin kunan duk wacce ta haifi ɗa ba kowace ce ko ta haifi ɗa ta san ma tukunna wani ɗan da ta kawo duniya in yana da haƙƙi a kanta da wanne da wanne ne ko kun san cewa yanzu kowace a cikin kunan da ka haifi ɗa ko ya da za ku je gaban Allah ku tsaya ga ki ga yadda kika haifa kafin Allah ya tambayi yarki akan ki ke sai ya fara tambayarki akan haƙƙin yadda kika haifa ko kun san wannan to wannan yana daga cikin abubuwa da ya kamata mata su lura da shi sannan su kula da shi su sa ido a kansa don haka samun uwa ta gari wajen aure ita kuma uwar ta nemo miji na gari wajen aure shine asasin da yake taimakawa wajen kawwana wajen samar da ɗan adam mai nagarta da haka za ku ga Allah da ya tashi sai ya ce wal baladu tayyibu ƙasa mai kyau ya kurudu na ba su gobe izinin rabbi tana fitar da jiri mai kyau da izinin ubangijinta amma wallazi khabusa ƙasar da take mummuna ce la ya illa nakida ba abin da zai fito daga gare ta sai wanda yake mai muni da haka zamu ga cewa da qur'ani ya tashi ba da labari sai ya kassama ya kasa cewa akwai matar da za ku ga ta kirki ce mijin na kirki wanda haka gidan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yake akwai matar da ita datti ya mijin datti ne kamar yadda Allah ya ce tabbar ya da abi lahabin wata to wannan yana daga cikin abubuwa na farko da ya kamata kowaccen ku ta yi tunani ta yi la'akari da shi in ba ta yi aure ma to ta duba wannan in kuma ta yi ta samu matsala ya za a yi ta gyara matsalar da ta samu wannan shine abu na farko abu na biyu da ya kamata ku sani cin ribar zaman ku a duniya ga baki ɗaya ɗa idan kika haifo shi kaɗai za ki iya cin amfanin shi ne duniya da lahira idan kin yi ƙoƙari kin gina shi akan tarbiyya ta kirki a ƙarƙashin wancan maganar da na faɗaɗa su yin bayani kullum wasu iyayen ba su ma ɗauka ɗan da suka haifa yana da haƙƙi a kansu ba wannan yasa za ku ga akwai iyaye da dama ha haƙƙin Allah ma shiga suke ina hanya zan zo Abuja nan wani ya kira ni cewa ga wata matsala suna so za su zo su same ni nake masa ni bara gari na yi tafiya cewa akwai wata yarinya babanta farko ya aurar da ita ga wani wanda yake sana'ar tuka tanki na mai da suka zo suna zaman aure yana zuwa ya je ɗauko mata har gidansa ya kawo aka zo aka samu matsala aure ya mutu wani ya zo yana santa ha an riga an fara magana daga baya baban ya sake ɗauko wani wanda yake sana'ar tuka tanki ya ce shi yake so ya ba ita kuma ta ce ba za ta aure wanda baban ya kawo ba yanzu kun fahimci dalilin da ya ya sake kawo wani shine shi a shari'a bai san cewa ba idan shari'a ta ba shi dama ya zaɓo mata miji a farko yanzu tun da ta yi aure ta fito yanzu ta take da haƙƙin ta zaɓuwa za ta aura rashin sanin wannan a shari'a cewa ba haƙƙinsa ba ne shi yasa ya ja daga ya ce ko ta bi shi ko kuma ya tsine mata albarka saboda haka ita kuma yarinyar matsaloli suka taso shine dalilin da yasa aka yi nema sannan abu na biyu kamar yadda na ce wannan shine na farko na biyu kowace a cikinku ɗan da za ta haifa ran da ta bar duniya ko tana da rai mafi yawanci amfanin ɗa'in kika haife shi a rayuwarki abu uku ne kawai abu na farko idan 'ya'yan da kika haifa na kirki ne to za ki iya ƙoƙarinki za su iya ƙoƙarinsu lokacin da ke ƙarfinki ya fara yin ƙasa su kuma sun fara kawo ƙarfi mazansu da matansu za ga suna tunanin kullum yaya za su taimaki rayuwarki abu na biyu idan kika kafa wani abu mai kyau za ki ga cewa ko kina da rai ko kin mutu ba za su bari abin da kika kafa ba ya lalace sannan abu na uku ran da kika bar duniya kika koma zuwa ga Allah za su ci gaba da yin addu'a da aikin alherin Allah ya kai sakamakon wajenki kun ga wayannan abun uku idan dan da kika haifa yadda kika haifa ba na kirki bane bai taɓa yi wai don su ƙarfinsu na ƙayar kawo kawowa naki na ƙarewa su yi tunanin ya za su taimake da ake cewa dan kuka mai jama uwa ta jifa yanzu 'ya'yan da ake haifa sun fi ƙarfin 'ya'yan kuka dan su ba janyo jifa suke ba su suke jefe iyayen da kansu kin yi sababin kin kawo mutum duniya shi kuma ya yi sababin kin bar duniya wannan yana cikin abin da yake faruwa yanzu na san wata mata ta riƙe matsayi na kwamishiniya a wata jiha ɗan da ta haifa yaron yayye da ita ta sai mai mota ta ki shi yaje ya ɗauki bindiga ya dure ta da sashi ya zo ya dirka mata wuta ya kai ta lahira kuma ita ta haifi ɗan so da babu tarbiyya ta addini abu na biyu shine in ga a wancan na farkon zai yiwa ba ki da lafiya a tunanin kai ki asibiti dan ba take yake yi ba yi yiwa kina buƙatar abinci a kawo miki bai yiwa gidan da kike zaune yana buƙatar gyara a zo a gyara don kwata-kwata ba ta fi yake yi ba wannan shi ne abu na farko abu na biyu shi ne. ba za ki kafa wani abu mai kyau ba idan makaranta kika bari kafin ki rasu a matsayin aikin alheri kin kafa ki da kanshi in ba Allah ya taimake ki ba kin rubuta a matsayin wakari, kin ce ko kin mutu kin bayar da shi bai daga cikin naki abu ne na addini to wallahi da kin mutu zai zo ce a tashi ai wajen na mamashi ne kayan gadon sa ne kuma wallahi bai damu ba ko wajen fasadi za a gina a wajen in an karɓa za a bashi kuɗi shi ba matsalar sa ne wanda aka san haka inda na kirki ne bayan da kika mutu in abin da kika bari dan kaɗan ne tunanin zai a da abin yadda Allah zai ci gaba da kai miki sakamako abu na uku ba yadda za a yi dirran da kika bar duniya kika bar dan da ba na kirki ba wallahi ba zai taba iya buɗe baki ce Allah ya ji kanki Allah ya miki rahama ba sannan babu yadda za a yi yi wani aikin alheri ya ce Allah subhanahu wata'ala ya kai ladan zuwa gare ki wa'annan abubuwan kwata-kwata ba za a taɓa samun su ba don haka za mu ga cewa Allah maɗaukacin sarki da ya tashi ya ba mata gudunmawa ko mata suna da gudunmawa akan tsarin da ya musu na halitta wajen da ya tashi sai ba mata kamala ta wani ɓangaren sai ba maza na ƙasa ta wani ɓangaren ya ba maza na kamala ta wani ɓangaren ya ba mata na ƙasa ta wani ɓangaren wannan raunin da kuke ganin Allah ya yi shi a kanku a kan wasu abubuwa to a tsarin Allah haka ya kamata a yi ku don raunin mace ta wani ɓangare da tausayinta shi ya sa idan ta haifi ɗa take iya kulawa da shi shi ya sa za ku ga yaro zai iya wuni yana mata kuka yana rigima amma tana lallashin shi amma inda baban shi ne a gida da ya yi yayi lallata ya shi shiru zai ce ko da ya shiru ko ya bashi kashi yanzu yanzu nan saboda da ɗabi'ar namiji da ɗabi'ar macen ba iri ɗaya ba ne da haka ina ba da shawara idan kina so ki ci more ɗanki ki amfana da shi duniya da lahira duniya ta alfahari da shi abu na farko ki yi ƙoƙari ki masa tarbiyya kan ɗan da kika haifa kina so a zuciyarki ki sa ma yaron ya san girman Allah da girman Annabi Muhammad dukkan ɗan da kika haifa a matakin farko kika yi ƙoƙari sa ma yaron ya san girman Allah babu yadda za a yi Allah bai sa yaron ya san girman ki a zuciyarsa ba bai taɓa yiwa an fahimta ba zai taɓa yiwa ba duk ɗan da kika haifa kika yi kokari kina so ki cusawa yaron ya san girman Allah ba yadda za a yi abu ne da ba zai yi ba Allah ba zai sa yaron ya san girman ki a zuciyarsa ba shi yasa za ku ga Luqmanul Hakim da ya zaunar da ɗansa abin farko da ya fara faɗa masa shine ya bunayya la billahi inna shirka la zulmun azim kokari ya kafa ma yaron sanin girman Allah a zuciyarsa to ke ma haka ya kamata ki a ƙarƙashin wannan abu na biyu malam bahaushe yana da wani karin magana da yake yi da amma yanzu mun watsar cewa duk lokacin da ka naka duniya za ta so shi sanda kuma ka so naka duniya za ta ƙi shi yanzu nan muke magana ɗan uwa ce galibi mu yanzu tarbiyyar da iyayenmu suka yi mana muka zama mutanen kirki ba ita muke mai 'ya'yanmu ba saboda za ki ga idan kun taso a ɗakinku akwai babban yayanku a lokacin da kake da uba da mama babanka na kallo mamanka na kallo duk abin da yayanka zai maka sukan kawo da kai ba sa magana saboda ya zamanto akwai respect akwai girmama juna ɗaya sannan na biyu idan kana da ɗa shi yana wanka kai kana kanin shi duk abin da yayanka zai maɗanka ɗanka na hukuntawa ko kai kai ma na hukunci shi bai ma magana kai ma ba za ka mai magana ba to amma yanzu daga baya sai a ƙira ta shi shi yayanka a baya ya hukunta ka ka mai abu don ka zama mutumin kirki ɗan da ya haifa ya taso idan ka hukunta shi sai ya ma gargaɗi ya ce daga yau sai ka ƙara taɓa mai ɗan wannan abun sai fara shigo ma a hankali a hankali sai ya zamanto da yawa iyaye yara suna gudun kukan yaransu suna ƙanana ko da kukan zai sa su zama mutanen kirki to idan yaran suka girma su ne farkon wanda za su fara kuka wannan shine abin da yake faruwa yanzu da aka ɗaya daga cikin abin da za ki jiskan da kika haifi yi duk wani abu da zai sa ya zama mutumin kirki ko yana fuskantar wahala ki haƙuri ki kaula kai daga wahalar da yake fuskanta yanzu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kun san mamarsa aminatu kun san mahaifinsa abdullahi baban annabi bai taba auren kowa ba sai mamashi mamashi ba ta taba auren kowa ba sai auren saurayi da budurwa yana ciki kafin ya zo duniya da shekara yana ciki Allah ya tarrabe shi sai ya ɗauke mahaifinsa ya zo duniya da shekara shida Allah ya ɗau jarrabe shi ya ɗauke mahaifiyar a wannan shekaru daga sanda aka haife shi zuwa shekara shida kafin ya bar duniya koma zuwa ga Allah mahaifiyar shi za ta kalle shi ta ce masa kun rajulan ka zama namiji me take nufi da ya zama namiji shi ne dole ya zamanto yana iya fuskantar matsaloli yana iya wato mumarasa da su wajen wahala wannan wasiyar da mahaifiyarsa ke ce masa tana ce masa kurra julal ka zama namiji yana daga cikin dalilan da ya sako ga ba a banza Allah ya ɗauki annabi ya sa shi ya zama ya cancanci ya zama shine shugaba ga mutanen duniyar nan ba inda bai yi mu'anaka da wahala ba yana ɗan ƙarami da babu yadda za a iya to abu na farko ki gina ma ɗanki ya san girman Allah subhanahu wa ta'ala sannan ki haƙuri lokacin da yaron ki yake tasowa ko yarki duk wani abu da kika san yana fuskanta na wahala a yanzu idan wahala ita ce za ta sa ya miƙu ya zama mutumin jikau da kai a kan shi Kutuna, annabi ibrahim yana ɗaya daga cikin annabawan allah yana da mata guda biyu akwai matarsa hajara akwai sara sara ita ce mamar annabi Isahar. hajara ita ce mamar annabi ainihin wato isma'il ita sara wato hajara baiwa ce aka bayar da ita ga tsara wanda ta ɗauka ta ba annabi ibrahim kyauta an samu tsawon lokaci ba ta haihu ba sai zamanto ga baiwa da aka kawo aka ba shi kyauta ya zo ta ɗauki ciki sai ta cewa annabi ibrahim tana so da allah ba ta son damuwa wannan matar ta kai ɗan nisan ta ta daga gare ta daga gare shi ta annabi ibrahim ya ɗauko sara ya ɗauko hajara ya kawo ta inda asalin suran gurin bakka ya ajiye ta lokacin da ya kawo ta gurin ya ajiye ta ba gida a wajen ba komai haka ya ajiye ta sannan annabi isma'il bai daɗe da haihuwa ba yana yaro yana jariri lokacin da ya zo ya ajiye ta ya juya zai tafi ta ce ka kawo mu inda babu ruwa babu abinci babu shuka za ka tafi ya shuru bai ce mata komai ba ta ce ko Allah ne ya maka umarnin ya ce ka ban ma'anan ka tafi sai annabi ibrahim ya mata ishara ya ce e ta ce ce ka je to allan da yake ka ban ma'anan babu yadda za a iya wulakanta mu dan ga ce ce yanzu cin kwalar zaki ki ce billahi allazi ba allah ba in akwai gaba da allah ƙarya kake wana bikin banza ba inda za ka ba za ka tafi ka bar da wahala ba annabi ibrahim da ya tafi inda ba ta hango shi bai so ya nuna mata cewa yana cikin damuwa sai ya juyo sai ya addu'a yace rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadi ghayri dhi in inda baitikal muharram Allah ga iyali na nan muna bari a wani kwari wanda babu abinci babu shuka amma da yace ya tafi ya bar inda babu abinci me dalilin da yasa yace ya bar su sai yace rabbana liqimus salata ربنا فجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون sannan sai ya tafi sai ya bar su. da haka sai ki duba ki gani akwai abin da ake ce masa aljaza'u min jinsul amal irin abin da kika yi na aiki to irin shi za ki ga sakamako tun daga duniya idan dan na kika haifa san da ya taso ƙoƙarin ki bari ki sa dan nan ya siga girman Allah sama da girman kowa to shi kuma Allah sai ya sa a yaron a zuciyar shi duk duniya kuma zai ganin girman kowa sama da ke amma in kika watsi da haƙƙin Allah baki kokari ɗan da kika haifa ba yadda kika haifa ki ɗora ta alayi ki ɗora shi alayi na san girman Allah babu yadda za a yi Allah subhanahu wa ta'ala ya sa wannan yaron ya san girman ki a zuciyar shi dan ke ba ki sa shi ya san girman Allah ba wannan yana daga cikin abin da ya kamata iyaye su yi la'akari da shi wannan ne abu na biyu a babin abin da ya shafi tarbiyyar yara da kuma kulawa da su na sha faɗa nake cewa za ku ga karatun addinin nan da shi yake kawwana mutum ya mayar da shi mutumin kirki yanzu idan kika haifaɗa kika tura shi ya je firamare shekara shida ya yi secondary school shekara shida ya je ya tafi jami'a ya yi digiri shekara hudu ko biyar idan ba a tafi yajin aiki ba tun da najeriya haka ake ana cikin yajin aiki sai a daka buhu ɗaya da rabi sai a tafi sai an shinge shi sannan za a dawo da sabis in ya gama in kuka haɗa shekara biyar shekara shida shekara kusan goma sha wani abu ya gama ya je masters ya gama ya je daktarin digiri ya gama eh, an kaddara ya ji ya karanta kwamfuta science saboda tsabar kwarewa a karatun kwamfuta yana ma iya zaunawa ya kera kwamfuta tashi ta kan shi amma idan an zo ana karanta fatiha bai san mai ake cewa ba a ciki na rantsi da Allah da shi da baganezan unguwa wanda ke faci ba su da bambanci shi wannan yana sana'ar faci shi kuma yana sana'ar kwamfuta Kwamba zai gane wannan karatun ba zai mai amfani ba a lahira sai da ya shiga kabari don ran da mala'iku suka zo suka ce masa ma dinuka wa ma ilmuka ya ce masa aishi ƙwararre ne injiniya ne a kwamfuta wallahi zai ga yadda za ta kare da mala'iku a kabari to saboda haka sai zamanto da yawa wanda ma suke karatun abinda kuke kula da a basu shine karatun sana'a ba karatun da zai gyara alaƙar su da Allah subhanahu wata'ala shi yasa sai ku ga malami za ku ɗauki ɗanku amana kuma su ƴaƴa idan sun taso ya kamata su sani suna da iyaye biyu akwai iyaye na haihuwa akwai iyaye na ruhi na addini su ne malamai galibin ku za ku ga wasu suna tura ‘ya'yansu makaranta ne ba don koyon don su huta da yaron ba saboda idan yaron yana gida matsala amma haka malamai suke haƙuri da su sai ka ga wanda ya ɗauko ɗansa ya kawo maka amana ka karantar da shi idan ka aika ka ce ya zo kana kiran shi mutum ba zai zo bai da lokaci wanda ma suke kokarin zuwa Allah ya ji kanku Allah ya muku rahama ballan kun mutu ba ku ne iyayen mu mata Duk sanda aka ce ana kiran wani taro wanda yake da alaka da iyayen yara a makarantar baban sai ya ce to ke kiyaye gaba ni gaskiya ban da lokaci ni ma na yi gaba maman yaron zai tura amma dole da aka yi kuskure malamin watakila ya yi shekara hudu biyar yana karantar da yaron ba taɓa samun matsala ba wata rana sai a samu matsala malamin ya kuskure ba fa mala'ika ba ne shi malamin ba annabi ba ne ba maimakon ya auna abin da ya yi masu kyau wajen kula da yaron kafin a samu wannan matsalar da kuskuren da malamin ya yanzu wani sai kaga ya taso ɗansa gaba ya zo makarantar ya kwaɓa riga ana ɗibar dambe da shi kuma makaranta ta addini saboda an taba an taba dan shi ana samun wannan matsala duk baban da ya tashi ya je ya samu malamin addini suka yi irin wannan saboda dan shi na rantse da Allah in ba ka tuba ka bari ba wallahi wannan dan shi zai fara zaman ma matsala a rayuwa da haka yana da kyau ku san wannan kuma za ku ga a daidai irin wannan lokacin da za a samu irin wannan kuskuren a makarantar boko ba zai tashi je makarantar boko ba yana damba da malaman makarantar boko kuma makarantar addini ne kadai sai ka an karantar da yaro sannan ake biya amma duk wata boko a nan garin ku faɗa min boko ƙwaya ɗaya musamman private ta kuɗi wacce za su karantar maka da yaro sannan ka biya su sai ka biya su kafin su karantar da yaron wannan shi tsarin su da haka wannan ne abu na biyu abu na uku wanda ke taimakawa lokacin da yaro ya taso a yi ƙoƙari a ɗora shi a kan tsari na ibada zangar jikinsa ta saba tun yana ɗan ƙarni idan uwa ce ce idan kika tashi kina da yarinya ƙarama sanda za ki yi sallah ki tashe ta ko da dungure-dungure za ta yi ta dai gane cewa akwai wani abu da ake yi idan ta fahimci haka tana ƴar ƙarama ta saba da sallah turan da ta taso ta girma sallah ba zai zama mata matsala ba ni yanzu ina da kisa-kisai da rigingimu da yawa akwai ‘yan mata ne an aurar da su amma ana kuka da su a gidajen mazajen ba sa sallah me dalili saboda sun taso ba su riga sun saba da sallah ba da aka sai ya zamanto yanzu da girman su sallar tana musu wahala akwai wanda za ku ga wallahi in an matsa sai an zo an yi sallar zai iya zuwa bakin masallacin nan yi alura yana zaune a bakin masallacin har ai sallar a gama wallahi ba zai shigo a sallar da shi ba saboda mai saba ba ko gobe da asuba uba ya zo yaro yana kwana da wasu a ciki saboda bai saba sallah ba wasu su tashi su tafi sallah amma kai da ka zo ka tashi su da ka sha kwana sai dawo ya kwance shi sallan ne ba zai yi ba saboda bai saba da ita ba to shi kuma yaro mace ko namiji idan ya taso ya saba da sallah akwai abubuwa da suke masa a rayuwarsa kun ga na farko a binciken da aka yi idan kuka ga mace ko namiji fadawa cikin manya-manyan laifuffuka suna masa sauki to yi binciki alaƙarsa da sallah wallahi akwai matan da ba sa yin sallah wata kuma za ta haɗa Azar, da la'asar da magariba da isha'i sai ta zo lokacin sallar isha'i da daddare za ka ga tana sallah kamar ta sha ƙwaya sai wannan ta gama sai wannan ta gama idan kika taso kina da yaro ko yarinya akwai yaran da Allah yana ba su basira tun suna yara shi yasa ake so uwa ta lura cewa ita ce makarantar farko kafin ɗan je wani waje yau karatu saboda wani yaron yin zai fara zagi ku ga daga bakin mama shi yake fara saboda shi yanzu a lokacin bai ɗauka cewa akwai wani abu da kike yi ba wanda bai da duk abin da kika yi ɗauka yake yi yana da kyau da haka daga nan zai fara zagi idan sallah ne shi ma ta gaba ta yi yaushe za ki matsa mata kiki dole sai ta yi kin gaba zai yi ba da haka cikin binciken da aka yi fadawa cikin manya-manyan laifuffuka ga mutum musulmi wani lokaci yana da alaka ne da mai alakarsa da sallah shi yasa za ku ga wani da ya zo wajen annabi muhammad yace yana yin kaza yana yin kaza yana kaza annabi ya tambaya yace yana yin sallah aka ce annabi ya ce ni in Allah ya da sallah za ta kashi ya bari saboda haka za ki ga in yaron ki ya taso ko da ya faɗa cikin wani yanayi na hali wanda yake ba shi da kyau ko ɗarki wallahi in dai tana lizimtar sallah ki yi haƙuri ki ci gaba da mata addu'a in Allah ya da abin da ta faɗa ciki mara kyau za ta bari amma in ta faɗa cikin wani hali dama kafin ta faɗa cikin halin ba ta da alaƙa da sallah wallahi fitarta cikin halin da ta shiga kuma sai ya hali to wannan na kawo muku ne abin da yake da alaka da ibada ta gangar jiki wanda azumi ya shiga ciki akwai wasu da aka kawo mun ƙararsu ba sa sallah ga shi 'yan mata ne kowace ta kusan kai shekara 20-20 na ce musu ko me yasa ba kwa sallah sai suka ce wai an ce masa mace ba za ta fara yin sallah ba sai ta aure kuma wai idan ta aure lokacin ne duk laifin da ta ɗiba an yafe mata to lokacin da za ta fara yin sallah shi yasa ba ta yin sallah na ce to wannan karatun kowa ya yi muku shi ya muku jaban karatu bai muku karatun gaskiya ba haka nan azumi za a sabawa da mutum mataki bayan mataki har ya saba tun yarinya na ƴar ƙarama idan ta taso alal aƙalli shekaran farko sannan kika fahimci za ta yin azumi ki sa ta ce ƙwaya uku ɗaya a goman farko ɗaya a goman ƙarshe shi kenan shekara mai zuwa ki sa ta ce azumi guda shida bi a goman farko bi a goman ƙarshe bi a goman tsakiya a hankali ko da za ta kai matakin da ya kamata ta azumi sai zaman to azumin bai da wahala a gare ta wajen yi amma in kika kiyale ta sai da ta girma ta saba tsiba kirki na ko wanda za ku ga yadda kuka san mayu haka suke in dai za ka gansu su sai ka gaba sai yana motsi suna gurgura wani abu to ba yadda za a yi wacce ta saba wata watakila daga safe zuwa da rasu biyar take cin abinci rana ɗaya kawai ka zo ka ce mata ta je na cin abinci tun daga kullowar alfijir har zuwa faɗuwar rana wallahi da inda ka samu wata kwana wallahi ɗibar girki za ta yi ta fito ta zazza da ido ta ce azumin nan yana ba mutane wahala kuma ita bai ba ta wahala don ba ta saba ba to yana da kyau iyaye su lura da wannan janibi na abin da ya shafi janibi na abin da ya shafi gina gangar jikin ɗan adam wajen tarbiyya lokacin da ya taso abu na hudu akwai ku yi ƙoƙari lokacin da yaro zai taso ku sa masa jin tsoron Allah a zuciyarsa shine muraƙaba. shi yasa za ku ga a ƙarƙashin wannan luqmanul hakim da ya tashi sai ya ce ya bunayya innaha in takum mithqala habatin fatakum fi sakaratin aw fi samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah me yasa ce masa haka ya kai dana ka sani wayar komayya a saman dutse ko a sama ko yaya abu yake yace masa ɗan ƙanƙani ne ko babba ko ranar da Allah su ya zo da shi idan yaron ki ya taso ko yarki ba ƙoƙarin zaki ba ki cusa mata tsoronki. ta yadda in tana yin abu da ta ji tarin ki sai ta gyara zama ta bari da kin fita za ta koma ta ci gaba da abin da kike to za a kai matakin da ke ba duk inda kike shiga bane kike tare da ita a cikin gidan ma da kuke tare da ita ana yin abu abin da ke baki sani ba kuma tana cikin gidan kina cikin gidan ya ya kamata ki ki yi kokari ki sa mata a zuciyarta yi mata tasiri cewa duk inda za ta shiga a doron duniya Allah yana sane da ita yana sane da halin da take ciki sana abin da za ta yi mai kyau ko mara kyau a koren da Allah zai tsayar da ita ya mata sakamako a kan shi da zarin kika samu nasara wannan abin yi mata tasiri to kin samu nasara babba wajen yi mata tarbiyya amma abin bakin ciki wasu daga cikin iyayen yara wallahi su suke ruguza rayuwar ƴaƴan da suka haifa wata ta kawo min ƙaran mamata sun yi aure mijinta na farko an samu matsala ya rabu da ita wani mutum ya ga hankalinta da kirkinta da sanin ya kamatanta ya ce zai aure ta don ya tausaya mata ya ce matansa biyu ita ce ta kube da buƙatar aure amma saboda jin tausayinta da halin da ta shiga yana so zai aure ta mamarta ta ce a tafau ba za ta yi aure ba to sai na kasa gane mai rigima tsakanin mamar da yar da ba za ta yi aure ba shi ne yarin ta fito ta ce bari ta faɗa min gaskiyar abin da ke faruwa ta ce malam ina da kanne guda biyun zaka sun girma mamata ta rike su a matsayin wani source wata hanya ta samun kuɗi ne kuma ba za ta yadda su yi aure ba yanzu ta ce ni yanzu da na fito daga gidan miji nake so in yi wani auren dalilin da ya taka gabata so in yi wani auren hanyar da ta saka kanne na guda biyu ma shi take kokarin ta saka ni uwa ma uwa saboda wani abu wanda yake da alaƙa da da duniya to kwanan nan wanda suke bibiyar harkar social media suna kallo abin da ya faru kuma wannan abin a kaduna mu ya faru yarinya ya shekara goma sha biyu zuwa sha uku mamarta ta ɗauke ta ta saka ta a hanya saka ta a hanyar da saboda lalacewa da rashin sanin ya kamata a daidai lokaci ɗaya wanda ke amfani da mamar kuma yana amfani da yarinya kuma yarinyar ta sani saboda lalacewa akwai da ina zaune wata bata ta zo da wani ƙaramin yaro wacce na neman taimako na kira ta na ce mata ba a yin haka ke yin kin riga kin samu matsala rayuwar ki ta tafi na ce wannan yaron kwata-kwata yanzu bai wuce shekara shida a duniya ba na ce bai kamata shi ma ki kashe rayuwarsa ba na ce domin wannan hanyar da kike jan shi ku tafi neman taimako da shi idan ba sa'a ba a haka zai taso na ce ke dai da ya zama dole in ya zama dole su yayi ke ya kamata ki je ki ki dawo don ki ce bin shi amma jin shi duk inda za ku tafi tare to ke kashe taki rayuwar nan sannan ke kashe taki rayuwar sannan a ƙarƙashin wannan akwai wata baiwar Allah tana karatu a UK Ingila ta bugo waya ɗaya daga cikin yan uwa da ake tare da shi ta ce don Allah a sata a addu'a akwai wani supervisor da yake duba mata project ɗinta labari kawai ya ji ba ta taɓa zina ba shi kuma ya ce ya rantsi da Allah ta yi da lare ya shi ne ta ce don Allah a saka ta cikin addu'a ga halin da ake ciki wannan ita a matsayinta na matashiya wacce ta tsallake rayuwar najeriya ta tafi turai hatta ɗalibai ‘yan uwanta da suke zaune da ita a can akwai wanda tana zaune ake zuwa a zo a kalle ta ga wacce tun da take ba ta taɓa da namiji ba to da ana tambayar ta me ya faru ya aka yi ta samu kanta cikin wannan halin ta ce ba wani abu bane ne dukkan da ta tuna maganar ƙarshe da mahaifiyarta sai mata kafin ta bar duniya ta koma zuwa ga Allah abin yana ɗaga mata hankali ta ce bai wuce minti biyar ba ta yi jinyar mahaifiyarta asibiti za ta bar duniya ta koma zuwa ga Allah ta kira sunanta ta ce mata wance ta ce eh, sai da ta amsa so uku ta ce roƙon da nake miki kin gani ce mahaifiyarki don Allah ina roƙonki ki tsara mutuncinki a matsayin ki na ɗa mace don Allah kake bari duk wani namiji alaka ta haɗa ki da shi in dai ba ta aure ba ce ta ce wannan shine roƙon da nake miki ta ce wannan roƙon da na miki in ba ki min wannan alfarma ba ta ce ne kuma wallahi ban yafe miki ba duniya da lahira ko a lahira ban so Allah haɗa mana ki sannan ma yake sai ta cika sai ta koma sai kin taɓa ma ɗarki irin wannan wasiyar ba ki taɓa ba bal ma hasali abin bakin ciki wata yarinyar tun da ta taso ta samu mamata akan layi na rashin gaskiya yadda ta san ba ta da gaskiya kuma ita ma ta san mara gaskiya ce ba ta da gaskiya abu na ƙarshe ba su kenan abubuwan da zan faɗa ba yanayi ne na lokaci don Allah ku daina ma ku addu'a mara kyau galibin yara wallahi lalacewarsu yana da alaƙa da miyagun addu'o'i da kuke musu ɗanki ya muke abu ke ce guntu sai ka gani sai kuka kasa gane cewa idan kina da ɗaki kai masa mummunan addu'a ko mummunan barci idan yaron ya lalace abin farko kafin kowa ya fara shan wahala a duniya ke zaki fara shan wahala sannan ziyar da za a je a dawo ba a isa a yanke alaƙa da ke da shi ba cewa ɗan wance ce shi yasa muke faɗawa maza sai akwai bambanci tsakanin mace da uwa za ku ga wajen mu'amala da matar da ka aura Allah zai tashi cewa ashiru hunna bil ma'ruf amma su iyaye ba haka cewa wa bil walidaini insana saboda me saboda alakar mata da miji ana iya samun matsala ta yanki amma alakar da da iyaye ba ran da za a samu matsala ta yanki jirgin da kika haifo mutum kika kawo shi duniya har duniya ta tashi ba ba ki isa ba a waye gari ki ce wannan dan ba danki bane ko kin faɗa da baki kin kore shi to a abin da mutane ke gani a ido babu yadda za a yi wannan ɗanyen kuhu sau da haka nasiha ta na ƙarshe ga iyaye mata ku ji tsoron Allah ‘ya'yanku ba addu'a mara kyau ba magana mara kyau ku daina faɗa a kansu idan ‘ya'yanku sun muku wani abu wanda yake babu daɗi ya fi satar da ku to ku yi ƙoƙari maganar da za ta fito daga bakinku ko da a halin fushi ne ya zamanto magana ce ta alheri akan ƴaƴanku idan kuka yi haka sai ku ga halin da suka samu kansu ciki na fadawa cikin abu mara kyau abu ne da yake da lokaci da haka Allah ya mana albarka ga baki ɗaya. wa kowa da bukatar sana alheri Allah ya biya mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a a tabbi alhamdulillah muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya nuna mana dawowa karshen wannan muhadara mai albarka tare da babban malamin mu Sheikh Muhammad Musa Yusuf Abdul Sunna muna roƙon Allah ya yi sarki ya kasa masa da mafi cikin alkhairi babu shakka malam ya yi mana tarbiyya da ya jiki sosai kuma mai kashe duniya muna roƙon Allah ya sa ya amfana da mu duniya da lahira Allah ya sa kayan da muka ya ɗana da za ku amfana da su amfana da mu a duniya da lahira babu shakka ma da mun samu na hawa ɗaya amma akwai roƙo guda ɗaya da aka yi shi takarda shi kaɗai za mu ba wa malam dama saboda lokaci kuma ga manyan malamai a tare da mu kamar yadda an bata muku ga Muhammad Nuruddin ga AYE a e Sokoro wanda shi da daraktan ilimi na Usman da Tiburi kuma ga babban wato ainihin malamin Imam Bin Masu shan Muhammad Sani Albani wanda shi ne mataimakin shugaban majalisar malamai na Amal wato ainihin Malam Ibrahim kenan duka suna tare da mu a wannan wuri muna ba su hakuri a cikin lokaci yayi insha Allah ta'ala malam wannan bai wa Allah bayan ta yi sallama da nuna soyayyar zuwa gare mu ko zuwa ga malam da ya gabatar da karatu baki daya da tawakkal idan Allah malam ina so ka koya mana wata addu'a da za mu rike yi wa mu. wato ‘yan mata kenan wadda za su samu mazaje na kwarai kuma na gargaɗi masu addini. Babu wata addu'a da shari'a ta keɓance cewa ga ta da wani lafazi da za a dinga yi wa inna ma kawai wajen addu'ar ke a matsayin ki na uwa duk wani lafazi da kika san ana roƙa da hausa cewa Allah ya ba mutum ɗa na miji na kirki to ana son wannan abu abun farko ke a kankin kan yarki ki yi kokari ki mata tarbiyya kirki to sai ki roki Allah ya haɗa ta da mijin kirki dan wallahi in aka yi rashin sa'a mutumin kirki ya auri wacce ba ta kirki ba shi ma yana shan wuya shi yasa sai ka ga mutum ya gama alola kofar gida ya ɗauki buta yana kokarin tura ta aljihun malam malam saboda ya haɗu da mace ya bala'i kana haduwa da masu yan bala'i sai kaga kana farfara tun lokacin farfarar ka bace wallahi wallahi tallahi saboda haka haka aka sin yake kuma saboda haka ita akan kinkanta ta zama ta kirki to sai ai fatan Allah ya hada ta da miji na kirki sai dai kawai shawara ku duba cikin littafin sunan muslim ba zan iya kiyayewa ba addu'a ko tanawaci amma akwai lafazin da annabi ya faɗa cewa duk mutumin da zai roƙi Allah akan wani abu ya yi addu'a da shi ya zo wucewa ya ji wani yana addu'a annabi ya ce na rantsi da Allah ka roƙi Allah da abin da idan an roƙe shi sai ya bayar kuma sai ya amsa da haka dukkan da za ki addu'a cewa Allah ya ba yakin miji na kirki sai ki karanta wannan sannan sai ki roƙon mata Allah Allahumma inni as'aluka bi anna lakal alhamda la ilaha illa anta wahdaka la sharika laka al-mannanu ya bari السماوات samawati wal ذا ya zal يا حي يا ya hayyu ya iya nan idan kika faɗi ya hayyu ya qayyum to sai ki roƙi duk abin da kike so ki roƙa wannan daga bakin annabi Muhammad annabi ne ya ce ya rantsi da Allah in an roƙi Allah da wannan abin an roƙe shi da abin da sai ya bayar kuma sai ya karɓa sannan abu na biyu gurin da mutum ya fi kusa da Allah a ko'ina inda ya kamata yi addu'a shine babu kamar cikin sujjada haka annabi ya faɗa da aka in kin karanta wannan addu'ar a cikin sujjada kika roƙon ma yake Allah ya baka miji na kirki ya yi sannan baki iya addu'an nan da larabci ba in kin roƙa da Hausa baki laifi ba wannan haka malamai suka tabbatar don cewa suke wanda ma zai iya yin da larabcin in yi makaruhi yayi bai ya haram ba yana ganin in kika riƙe waɗannan abubuwan yi ma yarki addu'a a cikin sujjada da kuma yi mata addu'a bayan karanta wannan lafazin ko a cikin sujjada ne ko ba a cikin sujjada ba ne to in Allah ya yarda abin da kike neman mata a wajen Allah zai zamanto shi ne mafi ainihin wato alheri in sha Allah Allah kuma ya sa mu dace assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh muna roƙon Allah ya saka mana da alheri idan haka a bisa